Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tashe-tashen hankula da tsano da kiyayya da babbancin launin fata da ke faruwa a yau a duniya suna barazana ga manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce wajibi ne a koma kan tafarki da majalisar ya tsara wa ƙasashen duniya. Shugaba Buhari ya yi waɗannan kalaman ne a jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York a yau. sai dai shugaban ya faro jawabinsa ne kamar haka. Firstly, I wish to thank the General Assembly for the honor bestowed on the government and people of Nigeria by electing our national, His Excellency Tijani Muhammad Bande. Da farko zan fara ne da godewa babban taron da karramawa da ya yi wa gwamnati da mutanen Najeriya da ya zaɓi ɗan Najeriya a matsayin shugaban babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya na cikon 74 kwararren ɗan diflomasiyya Tijjani Muhammad Bande. Muhammadu Buhari ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu da kuma ayyuka da za ta yi nan gaba. Ya kuma taɓo batutuwa da suka shafi harkokin ƙasashen waje kamar batun Falastinu yana mai cewa. The right of the Palestinian people to have their own country free of occupation. Ya kamata a baiwa falasdinawa 'yancin su su zauna a ƙasar su ba tare da tsangwaman su ko kuma tashin hankali ba. Akan batun kashe wasu masu ibada a ƙasar New Zealand, Muhammadu Buhari cewa ya yi. The world was shocked and saddened by the massacre in New Zealand by a lone gunman taking the lives of 50 worshippers. This and similar crime, which had been fueled duniya ta yi al'ajabi inda wani dan bindiga ya hallaka masu ibada da yawansu ya kai hamsin sakamakon yawan tsano da kiyayya a kafafen sada zumunta ya ce dole ne kamfanoni na kafafen sada zumunta su mai da hankali sosai domin dakile irin waɗannan abubuwa da yake buɗe babban taron babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi matashiya yake cewa I fear the possibility of a great fracture, the world splitting in two, with the two largest economies on earth creating two separate and competing worlds ya ce ina tunanin akwai yiwuwar duniya ta dare gida biyu inda manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya guda biyu suke takaddama tsakaninsu wanda haka ka iya haifar da babban matsala wanda zai kai ga shirya dabaru ta huskoki da dama har da harkokin soji don haka dole ne kasashen duniya su bai da hankali a san yadda za a kawo ƙarshen wannan takaddama da ke faruwa tsakanin kasashen mafi karfin tattalin arziki guda biyu a duniya a nasa bangare kuwa shugaban amurka donald trump da yake jawabi a wurin taron ya ce duk da cewar amurka tana iya bakin kokarinta ta kyautata hudanta da kasar china amma dai the american people are absolutely committed to restoring balance to our relationship with china hopefully we can reach an agreement that will be beneficial for both countries. Ya ce Amurka da Amurkawa sun himmantu su kyautata hulɗa tsakanin Amurka da China kuma yana kyautar zaton za a cimma manufa akan wannan batun ya ce amma ya fito fili ya riga ya ce ba zai amince da wani yarjejeniya da ba zai taimaki amurka da kawayenta ba ya ce kuma muna nan muna zuba ido a kan abubuwa da ke faruwa a kasar hong kong ba za mu yadda china ta yi abin da bai kamata ba shugabannin kasashen duniya suna ci gaba da jawabai a yau ranar farko da aka buɗe babban taron na majalisar ɗinkin duniya Baba Yakubu Makeri sashen Hausa da murya Amurka daga zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya daga birnin New York.